آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوة أولا بابا مسلاتي مي البركة شي بير سنة مسلاتي بابا مالميمو لكي أنغور هوساري على إن كاسوانا موندي ماركت a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin asabar 26 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga muka zuwa madina shekara ta 1442 a littafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyar miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta 2021 muna cikin sura mai albarka suratun nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma da yardar Allah a yau za mu tashi akan aya ta ɗari ɗaya da hamsin da bakwai daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaƙa da abin da za mu karanta kafin malam ya fara karatu duba ga yanayin ƙurewar lokaci akwai ɗan tambayoyi kaɗan kamar haka wani yana cewa malam ya ake gane munafiki ina jin kamar mun yi magana rana akan wannan tambaya ko sai wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin hukuncin yin yin anko shi ma mun yi magana a cikin karatu wannan hukuncin yin anko dinke ma'ana dinki iri daya mutane su dinki iri daya mun yi magana wannan ba musulunci bane sai wanda yake cewa malam menene hukuncin yin kauyawa wannan ba mu yi magana ba hukuncin yin kauyawa wannan wani abu ne idan za a yi biki yanzu aka tsarar da shi sabo sai a yi wani dinki daban-daban akwai ƙauyawa akwai kanuri night akwai arabic night akwai fulani culture da dai sauran ire-iren wayannan abubuwa sai in za a yi biki ne ake irin wannan kashe kuɗi na ba gaira babu dalili shin wannan ya halatta ya dace da musulunci ko bai dace ba shin in ya dace halal ne ko mustahabbi ko kuma farilla na daidai bai dace da addinin musulunci ba wannan ba musulunci ba ne na kusa ko na nesa wannan hudubar shaidan ce ina fata an fahimta babu wani abu ƙauyawa a zo a sa su kungo a zo amarya da ango su fito wayannan group din su daban wancan group din su daban wannan kayan su daban-daban wancan ma daban-daban wani ma kaya zani daban riga daban dan kwali daban ina fata an fahimta wannan duk al'ada ne duk ta shedan ina fata an fahimta dama shedan yace la na ni ya zuriyatahu illa qalila sannan akwai wani kanuri night shi ma kwa da dare ne ake fita a a ci abinci a yi ɗan sharholiya a ɗan yi ɗan abin da za a yi kuma a dawo wannan ya ci karo da koyarwar addinin musulunci wannan ba musulunci bane ya koyan uwa haka nan arabic night arabian night shi ma ba musulunci bane sannan fulani culture fulani culture su kuma ko kayan fulani suke sawa za dan ƙwaryen nono a sama <laughs> kwa gaske yi idan haka suke shi ma in dai za a yi biki ne galibi wa'in abubuwa in za a yi bukukuwa ne ake yin su to wallahi wannan ba addinin musulunci ba duk auren da ake so ya yi nagarta yayi aminci idan Allah ya baka aure ka gode masa ta yadda yake a gode masa bayan an daura aure babban abin da ake so a yi bayan mace ta tare an shiga ɗaki, to abin da ake so a yi na biyu shine yin walima walima kaɗai kadai shi zaka yi ka gode wa Allah kan wannan ni'ima da Allah ya baka kafin a yi auren me za ka yi ka dage da addu'o'i ba ce ka yi wani abu night night night ba babu wani a cikin addinin musulunci hatta kwamfutar fati da ake wannan ba musulunci ba ne kwamfutar fati da ake ba musulunci ba ne maza da mata su haɗu a zuba abinci a cikin manya-manyan mazubi na abinci ajiye plates da yawa da service spoons da yawa da fork da yawa da spoons da yawa a ringa ɗiba kowa ya ɗibi nasa wata ma wata ce za ta ɗan zuba maka sai yaya na karbi na ji ka san shi daga nan ne shi ya samu hanyar kyan. ya ku yan uwa abubuwa ba musulunci ba ne. mu dawo kan abin da Allah da manzo suka karantar da mu wajen bukukuwa sai mu samu tsira kuma auren da muke yi yayi albarka ubangiji Allah ka kare mu da haka mu daina irin wannan shiriri ta da ake yi ana kashe kuɗi amma bukata nan idan kuɗi ya muku yawa ku taimaka musu sannan shekaran jiya ina jin nayi magana akan kide-kide da ake sawa a cikin ramadan na ce ina ma da su rinka sa aya a maimakon tallace-tallace da ake yi to sai na ga wannan magana da na yi akwai kuskure a ciki bai dace a yi talla da aya na Alkur'ani ba ina fata an fahimta da har na kawo misali inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutadahirin in sa yi tallan omo ko wani abu wannan kuskure ne daga waje na? ina roƙon ubangiji Allah ka mun gafara bai dace a yi talla wani abu da ayar alƙur'ani ba darajar ayar alƙur'ani ta wuce talla da wani abu na fata an fahimta sai dai a sa kira'a kawai zalla daga bakara har nasi a cikin watan ramadan da kuma bayan ramadan tunda wannan gari ne na alƙur'ani amma kada a yi talla da alƙur'ani Allah ka mana gafara sai wannan yake cewa malam ne hukuncin wanda yake azumi wanda yake zagin mutane wanda yake azumi kuma yake zagin mutane zagi ko kana azumi ko baka azumi ya kai dan uwa haramun zagi mutlaqan haramun ne ba wai makaruhi bane haramun ne haka nan yi da mutane shi ma haramun ne manci shi ma haramun ne yi da mutum shine biba shi ma haramun ne ina fata an fahimta sannan kai da kawo tsakanin yan uwa dan ka hada su fada shi ma haramun ne ko da a wajen azumi ne haka nan ka je ka ji wancan me zai ce wannan ma mai zai ce wannan ma haramun ne kuma ka zo ka haɗa su faɗa haramun ina fata da an fahimta idan kana azumi kana rage ladan azumin ka gabaki daya baka da komai a wajen ubangiji kawai ka yi ne da yunwa ne da ikirwa? da ma ka huta ina fata dai ana fahimta dan duk mai yin wannan zai tashi takaddarsa a ranar tashin alkiyama da ya qadiruna ala shay'in mimma kasabu ubangiji Allah ka kare ka gama aiki ka gama sallah ka gama azumi wata ma ka je aikin haji ka zo ga takardar ka qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura to kaga wannan abu ayyayi muni Allah ka kare wannan mai tambaya yana cewa malam menene hukuncin mutumin da yake sallah yake bin wani masallaci amma layi ne ya raba tsakaninsu da masallacin masallacin yana gabar kenan shi yana kamar nan yana sallah shin menene hukuncin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ta yi sallarsa ta yi kuma sai a tambaye shi shi wanda yake sallan an tambaye shi ne me yasa yake salla a wannan wajen da gangan yake yi ba shi da lalurar da ta sa yake salla a wannan wajen shi kadai sai an tambaya sai musulunci kullum yana ba wa musulmi dan uwa uzuri ne ba za ka zo kawai ka kama mutum ko da akwai waje da yawa sai an tambaye shi menene uzurinsa shi wanda yake sallar mu mutane muna son mu tambayi laifin wani ba ma duba namu abin da yake faruwa ke nan laifi tudu ne sai ka danne na ka hango na wani ka bar tsakanin bawa da Allah ko a ina mutum ya sallah sallarsa ta yi idan ba shi da lafiya sai yayi magana ba shi da lafiya kuma ba lalle bane sai ya muku bayani ba shi da lafiya shi yasa abin da yake damunsa in cin dama tan haka halinsa yake to sai a ji a masa nasiha wani ka zo cikin masallaci mana cikin ƴan uwa in yace ba zan zo ba yanzu wannan wani abu ne wanda ya sa wa kansa na girman kai sai a bar shi a ƙara masa nasiha bayan kwana biyu in bai ji ba sai a bar shi a ƙara masa nasiha bayan kwana biyu an masa nasiha karo uku kenan in bai ji ba shikenan sai a bar shi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hatadaytum dan me yasa za ku matsa wa wani akan addinin sa kai ka ji da naka addinin Allah ka sa dai muna ganewa sai wannan sai yake cewa malam ya ake salatu tasbihi a musulunci salatu tasbihi sallah ce ta nafila da ake ta raka'a biyu ko hudu sallah ce mai lada ga duk wanda Allah ya bashi ikon yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka iya kai ta a kullun in ba zaka iya ba kai a sati in ba zaka iya ba kai a wata in ba zaka iya ba kai a shekara in ba zaka iya ba a rayuwarka kai so daya salatu tasbihi ana yin sallah ne fatiha da sura sannan sai ka yi tasbihi goma sha biyar a tsaye subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wasu ma sun kara da wala haula wala quwwata illa billah za yi sha biyar a tsaye bayan kai karatun fatiha da sura sannan sai ka yi ruku'u sai ka kara irin wannan tasbihi guda goma in ka dago daga ruku'u za ka yi goma in ka yi sujada ma za yi goma in ka dawo daga sujada ka zauna za yi goma in ka ƙara koma sujada na biyu za yi goma bayan ka karanta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi innahu sannan in ka yi hunkura za ka tashi kai baka tashi ba kai baka zauna ba za ka yi guda goma sannan sai ka miƙe tsaye sai ka kawo fatiha da sura ka ƙara yin tasbihi goma sha biyar da haka za ka yi wannan raka'ar ita ma in ka je kai zaman tahiya nan ma za ka yi goma sai kai tahiya yi sallama ina fata an fahimta to sai kai raka'a hudu wannan sallar akwai lada mai ɗimbin yawa a cikin ta hadisai da dama sun kawo wannan sallar sai wannan yake cewa malam menene wanda yake ya wanda yake ne wanda yake cin cingam hukuncin wanda yake cin cingam da asuba to wannan shine cingam kenan <laughs> an yi safar ne da asuba yana wucin gam yake ci Allah karfa mana asiri an yana cin cingam da asuba sai aka kira as-salatu yaji ladan dan ya kira as-salatu khairun minan nawm don ganganci sai cire cingam ɗin sai ya yar da shi kuma sai ya ɗauki ruwa sai ya sha wai mai hukuncin azuminsa <laughs> jama'a ne hukuncin azuminsa <laughs> azuminsa azuminsa babu shi na wannan yini kuma bayan sallah zai kafara azumi sittin matakar da gangan ne ai da yi tambayin da gangan ne ai ana kiran sallah na as-salatu ana so ka kare bakin ka yau karfe 4 ne da minti 20 daidai karfe 4 da minti 20 daidai in ka zurfafa kare wuce da 25 ina mata an fahimta ka zurfafa kenan ka makara lokaci ya kure da 25 ka gama safur ana so ka bar fili tsakanin gamawan ka safur da hudowar alfujir akalla a samu minti 10 zuwa fiye da haka sai ka san kana da yaqini baka da shakka akan azumi amma shi ne zaka yi safur ana kiran sallah ana rige-rigen sallah can wancan ya kira wancan yana kira waɗancan suna kira har ma kana ɗan saurarawa a salatu ne a farko ko a salatu ne a ƙarshe a salatu ne a ƙarshe to ladan ya kira tun daga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu ashhadu guda hudu hayya ala hayya ala guda hudu sai da ka jira ya zo as-sala sai ka tira cingam kayar kuma baka hakura ka ce astaghfirullah ba kuma kai ganganci ka ɗebi ruwa kuma ka sha kaga wannan kayawa Allah ganganci zaka rama daya kuma za ka yi kafara amma ka yi haƙuri amsa ta ba ta da dare ina fata an fahimta wallahu a'lam waɗannan su ne inda ƙaddasun tambayoyin da za mu iya karantawa a wannan yammaci sauran kuma sai a yi haƙuri insha Allah sai gobe ko wani lokaci insha Allah sai asusun marayu sifili sifili sifili hudu sifili takwas ɗaya biyu tara takwas zero zero zero four zero 81298 uh, Jaiz Bank sunan asusun Sheikh Garba Musa dan yaya muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka za mu tashi kan aya ta 157 malam mai Allah ya أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قدروه وما صلبوه ولكن شبه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجدي ما يجرمان أو كخايت وقولهم da kuma faɗansu da suke yi su yahudawa alamar maryama buhutanan azima sai Allah ta ce wa qaulihim da kuma faɗinsu da suke suna cika baki da cewa inna qatanna masiha ai mu ne muka kashe masihu wani ne almasihu Allah ta isa ibn maryam shine isa dan maryam rasulullah wanda yake cewa shi manzon Allah innan ne an gane ko mana wanda yake riyawa shi manzan Allah ne yahudawa ba su yadda cewa shi manzan Allah ba ne daga ce da mun yadda shi manzan Allah ne ai da ba za mu kashe shi ba inda ya ce rasulullah da manzan Allah ne ina fata an fahimta amma da ce rasulallah wanda yake riya shi manzan Allah ne to mu ne muka kashe shi ai shi ba manzo bane ina fata dai an fahimta abin da suke nufi kenan Allah sai ya ƙaryata su Allah ya ƙaryata su yace wa ma qataluhu Allah ce ba su kashe shi ba wa ma salabuhu kuma ba su gicciye shi ba an gane ko walakin sai dai shubbiha lahum an kamanta musu annabi Isa ne da wani mutum mana an yi kamantacce kamantacceniyar annabi Isa ne da wani suka ɗauka shi wancan in shine annabi Isa suka kama wancan suka kashe amma Allah ya karyata su ba a kashe annabi Isa ba kuma ba su ma shi ba muna fata an fahimta Allah ce wa innal ladhina ikhtalafu fihi lalle ga waɗanda suke ta saɓani akan lamarin annabi isa alaihi salam allah ce lafi shakkin min sun tabbata a cikin kokonto akan lamarinsa wasu ce an kashe shi wasu ce ba a kashe shi ba wasu ce allah ne ya yi abin da zai yi tashi ya koma wasu a ai dan allah ne da allah ya ga za a dan abin nan ɗansa sai ya ɗauke ɗansa ya tafi da shi magana da iri iri suna yan trianity kenan allah allah ne maryamu allah ce isa ma allah ne a faɗar su kenan Allah kare Allah ta lafi shakin min Allah ta malahun bihi min ilmin ba su da wata masaniya akan lamarin annabi Isa illa tiba'a dhann ba ce kawai zato suke bi zato suke bi kwatance faɗi kawai suke yi ina fata an fahimta shi kuma zato ai baya amfani inda ake neman gaskiya ina fata an fahimta inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ai zato baya yin amfani a inda ake neman gaskiya zato kuma zai amfani ba zai amfani ba Allah ce wa ma qataluhu yaqina ba su kasance ma'ana ba su kasance ba su kashe shi ba yaqina ilimi na sakankancewa abin da ya faru shine malamai jamhuru sun yi bayani akai annabi Isa alaihi salam shi da almajiransa hawariyawa kamar yadda ibnu abi hatim ya hakaito wannan bayani da kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace haddathana ibn sinan haddathana abu muawiya an al-a'mash an al bin amr an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala lamma arada Allah an yarfa'a Isa ila as-sama'i kharaja ala ashabi an gane ko wa fil bayti isna ashara rajulan min al-hawarijina yayin da Allah ya yi nufin zai daga annabi Isa zuwa ga samaniya sai ya shiga cikin wani gida ma'ana kharaja ala ashabi sai ya fito zuwa ga abokanansa sune sahabbansa kenan hawariyawa su goma sha biyu wanda yake ta musu qalal hawariyuna yana tambayin su man ansari ila Allah ko man ansari ila Allah qalal hawariyuna nahnu ansarullah to su goma sha biyu an gane ko shikenan sai ya fito zuwa gare su bayan suna zaune sai suka ji ana buga kofa annabi Isa sai ke ce musu ya'ani fa kharaja alaihim min ainin min ainin fil bait ya fito ne daga bayan gida ko wajen wanka lokacin kansa yana dan daga ruwa haka wara'atu yaqdaru ma'an an gane ko fa sai ke ce musu inna minkum man yakfur bi ithnatay asharata marratan ba'da an amana bi lalle daga cikin ku nan gaba akwai wadanda za su kafirce mun har sau goma sha biyu bayan sun riga sun yi imani da ni in ji annabi isa an ke gaya su almajiran nasa an gane ku bayan suna zaune dai dogon bayani har ƙasa sai ke ce musu wane ne a cikinku zai yi kama da ni ya samu daraja a lahira kuma in kasance tare da shi ba faƙama shabun sai wani ɗan saurayi sai ya tashi wanda yake da ‘yan ƙananan shekaru faƙala lafu idris sai ce masa zauna ba kai ba ne wannan sai ce masa zauna ba kai ne wannan ba kai ba za ka iya ba sai ka ce musu wane ne zai tashi a shafa mashi kamata ya yi kamanceceniya da ni idan an zo ana nema na a same shi a kama shi a kashe an tashin alkiyama za mu haɗu shi a gidan aljanna sai wannan saurayi sai ya ƙara miƙewa sai ce Idris zauna ba kai bane sai ya ƙara faɗa na uku wannan saurayi sai ya ƙara kashi sai ce shikenan anta kai in ne shikenan kai ne tunda kai ne to ba komai sai ce insha Allah za mu haɗu da kai a gidan aljanna insha Allah sai aka shafa kamar annabi Isa alaihi salam sai aka shafa a fuskar wannan saurayi na ga shafa a fuskarsa da aka zo neman annabi isa alaihi salam sai aka kama wannan saurayi sai aka je sai aka kashe shi bayan kashe shi kuma sai aka gicce shi aka yi cross shine salib ina fata an fahimta sai aka gicce shi annabi isa ana nan ana nan shikenan kawai sai ga jimare ya sauko ana ji ana kallo sai ya lullube wannan gidan annabi isa sai ya haukan ga jimare mahaifiyarsa na na maryam ta zo sai ta kama kafarsa sai ta ce ina zaka tafi ka bar ni sai ce ya ke umma ki haƙuri zan koma wajen Allah zan Allah ne Allah ne ya kira ni zuwa gare shi ki haƙuri aljanna za ta hada mu sai da suke sai ta bayan wata shida ita ma Allah sai ya karbe ta da na Maryam kina alaihi salam shi annabi Isa ainihin sa mutum ne dan Baitul Laham a nan Baitul Laham aka haife shi ina fata an fahimta inda je muka yi bayani akan sa inna daga nan kuma sai mahaifiyarsa sai ta dauke shi ta kai shi Bahanis daga Bahanis daga nan kuma sai koma baitul maqdis shine birnin qudus kenan ana fata an fahimta daga nan kuma sai aka daga shi zuwa ga sama ta daya yanzu haka annabi isa yana sama da jikinsa da ransa annabi isa bai mutu ba nan gaba kaɗan zai sauko insha Allah nan gaba kaɗan zai sauko saukowar annabi isa alama ce ta tashin alkiyama duk abubuwan da manzon Allah ya faɗa na alamomin tashin alkiyama na annabi isa yana dab da zuwa to duk abubuwan kusan duk suna ta bayyana kusan mafiya yawa a cikin kashi ɗari da manzan Allah ya faɗa yanzu kusan kashi biyar duk sun bayyana musamman da manzan Allah ce nan gaba in kun ga an gina birnin Babila birnin Babila to lalle tabbas dujal zai fito ana gamawa dujal zai bayyana in dujal ya bayyana duniya za ta rikice gaba ki daya dujal mugu ne a ƙarshen wannan tafsiri na ibnu kasir a wannan ayoyin da zamu karanta ya kawo maganganu akan daga annabi isa zuwa ga sama da saukowarsa da magana akan dujal da irin fitinar dujal da menene da menene mai san karin bayani ya je ya duba tafsiri na ibnu kasir ina fata an fahimta zai samu waraka da dama akan wannan bayani da nake yi to dujal babbar fitina ce ubangiji Allah ka kare shine almasihu tsayin da jiya miya karantawa almasihu isa mai shafa da albarka shi in ya taka waje ciyawa ta take fitowa dujal kuma in ya taka wuta ne yake fitowa bal bal bal haka saboda tsabar masifa wanda in ya kalli sama ce ke sama shi ruwan yin jin tunan kawai ta juya zai sha kawai ta kama ruwa da sama ya isa ka kawai sai ta dauke da kasa ya tsoro kawai ta yi tsoro yin jin tunan sai ya kai da ni ne Allah wanda Allah ya kaddara cewa zai mutu kafiri a ah, na yadda na yadda yake nan yace ko kana shakka ne tace bara kira babanka da mamaka kai ina iyayen wane wasu aljanu sai su siffar iyayenka yanzu mu ai wannan shine Allah kai imani da shi la dan mu kai a ah, sai ka dauka da gaske ne idan Allah ya kaddara mutum dan mutum sai jillaha ai shikenan ni kan na da kai ne Allah ya sace a ɗakin burodi da ɗakin yan mata da ɗakin kuɗi da ɗakin kaya shi yana tafiya da komai na shi tafi da gidansa yake idan ka je baka yadda mata kai take za ta yi sha da zuwarin shuwa sai a yanka ka yanzu nan to gara a yanka ka shefi alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dujal in ya bayyana kafiri ne a fuskarsa akwai kafun da kafun da fa'un da ra'un kamar lambar mota kafirun kafirun ina fata an fahimta ba sai an gaya maka ba inda ka iya karatu zagani kai wannan gushin ka yake eh kafin da alifin da fadara kafirun kana kallon su ka ce wani lalala wani shi ne shine kuma don ka ƙara gane shine Allah kiyaye in Allah za ka gan ganshi mu da Allah sa kar mu ganshi <laughs> ko ba haka ba hijar <laughs> musiba ce irinsa ɗayan babu shi ɗaya ne ɗayan kuma jajawur ne jajawur ɗin kuma ya irin bulluƙo wannan waje irin idan kaga idan mutum ya turuturu kamar zai fado a waje kuma jajawur ne kamar wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dojal babban masifa ce ina fata dai an fahimta to shi dai annabi Isa Allah ya daga shi bayan Allah ya daga shi zaka yana nan a wajen ubangiji an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Mi'raji a lokacin da ya yi isra'i ya haɗu da annabi isa alaihi salam tun a nan ƙasan duniya a masallacin baitul maqdis a masallacin kudus Allah ya tara dukkan annabawan duniya ga baki ɗaya manzon Allah ya wuce gaba ya yi musu sallah ya gaisa da kowa daga cikin su duk annabawan nan na Allah domin ƙasa ba ta cin naman jikunan annabawa yace la takulul arda jisman lin nabi wala li alimin wa shahidin qatala mutaraki walalika ri'ur anin wa mutasabin azanihi li azanihi li Allah ko azanihi li menene ke cewa azanihi mujri Allahu akbar Allahu akbar kasa ba da cin naman annabawa annabi inda inda aka sashi a kasa haka yake ina fata an fahimta haka nan shahidi wanda ya mutu wajen ɗaukaka kalmar Allah shi ma jikinsa haka yake haka nan malami wanda ya mutu yana ɗaukaka addinin Allah malamin da ya hada ce alƙur'ani yana wa'azi dan Allah yana neman yardar ubangiji kuma hafizi ne na alƙur'ani wannan haka yake duk wani hafizi da ya aiki da alƙur'ani makarantun alƙur'ani in aka aje shi a ƙasa shi ma hakan hakan yake ina fata an fahimta shahidai kuma suna nan da yawa wanda ya mutu da ciwon ciki shahidi ne wanda gobara ta kona shi shahidi ne wanda ta kayar kifi garin cin kaya sai ta zama ajali ya mutu shahidi ne wanda gobara ta kone shi wanda ya mutu a kogi shahidi ne wanda yake fama da ciwon ciki shahidi ne wanda kura ta cinye shi shahidi ne ina fata an fahimta wanda bango ya faɗo a kansa ko da damura ko na abu ya mutu shi ma shahidi ne wanda yake tsananin san wata yarinya ya ya ya ya ya same ta Allah bai kaddara zai same ta ba ciwon san yarinya da ya zama sa'adali shi ma da shahidi ne wannan mutum ina fata an fahimta to duk a cikin su ba a zo ta sama da duk a cikin su babu babu shahidi kamar wanda ya fita filin ma'araka shahidi wanda ya je aka buga ina fata an fahimta inna Allah hashara min muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله fastabshiru bi bai'ikum allazi bai'atum bih wa zalika huwa al-fawz al-azim gidan shida ina fata an fahimta to wannan shahidai su ma haka ne to annabawa gabaki daya haka ce to manzon Allah duk ya ga annabawa wannan gabaki ɗaya kaga annabi Isa anan malamai suka ce da ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaita da shi ce marhaba da dan uwa na gari ya imani da annabi Muhammad yanzu ya zama mai sahabi kenan muna fata an fahimta sannan da ya je sama ma ya ga annabi isa ya ƙara imani da shi ya zama kenan sahabi kenan bayan manzo Allah ya je sama har saman bakwai ya gaba abin da zai ya sauko to ran tashin alkiyama annabi isa abin da ƙarshen duniya ƙarshen duniya annabi isa zai sauko idan ya sauko yanzu ba za a kira shi da suna annabi isa ba yanzu mai sunansa malam isa yanzu shi malamin ya fifici dukkan sauran malamai da ka kuma ya fifici dukkan sahabbai da ka daga manzan Allah sai shi shi ne babban sahabi na daya ina fata an fahimta sai sai na Abubakar Siddiq Allah ka sare muna ganewa malamai suka ce yanzu haka inda aka ajiye fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗakin na na Aisha ne ina fata an fahimta an yi wa manzan Allah kushewa shine kabarin manzan Allah bayansa sai sai na Abubakar Siddiq bayansa sai sai na Umar Al-Faruq bayansa akwai filin mutum daya filin mutum ɗaya na na aisha ta yi ta yi ajiye ta a wannan waje in gaji ta yi haƙuri ita za a kai ta baƙi'a yanzu haka kabarin ta yana nan a baƙiya an gane ko ko baƙi'atul garqan makabartar madina wanda manzo Allah ce duk mutumin da aka binne shi a wannan makabarta da da imani a jikinsa wannan mutumin dan aljanna ne mutlaqan ya samu garanti kawai fa mit daga wajen manzon Allah direct entry zuwa aljanna ina fata an fahimta babu ce ne na ce ne dan aljanna ne wallahi manzo Allah ne ya faɗa makabata ce sama da da biyu har yanzu ba ta cika ba har yanzu ajiye mutane ake a cikinta yana cikin guraren da idan mutum ya je umara ko hajji ya je ziyara manzo Allah ce man hajja falam yuzurni faqad jafani ji manzon Allah duk wanda ya aikin hajji bai kawo min ziyara ba wannan mutumin ya yi mini wauta inji manzon Allah to yana daga daya daga cikin guraren ziyara na lallai lallai ka je wannan makabata kai sallama ka gaishe su ka musu addu'o'i ba kai za ka yi kanka addu'a ba su za ka yi addu'a duk da wannan daraja da falala da kima da Allah ya ba su ina fata dai an fahimta to kabarin nan Aisha a can to filin da ya rage malamai suka ce idan annabi Isa ya zo ya gama abin da zai yi ya gama musuluntar da duniya ya gama komai shi nasa babu haraji kawai ko ka yi musulunci ko ka shiga kabari kawai ba zancen haraji wajen baka haraji ni ne addini na kai ma kai kalakun lakum kuma a ah. kawai a rannan musulunci kawai ina fata an fahimta to idan ya rasu shi ma za a je aje shi a wannan gurbi guda ɗayan da ya rage shi kenan wajen ya cika ina fata da an fahimta shi sa Allah ce wa ma qataluhu yaqina bas kasance ma'ana bas kashe shi ba kashewa irin na kankancewa, yana nan annabi Isa alaihi salam Allah sai ce hmm. wa kana Allahu Ubangiji ya ce, Bal a'aha rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi, kamar yadda muka yi bayani, wa Allahu Allah ya kasance azizan magwayi ne cikin mulkinsa, hakima sannan gwani ne cikin aikinsa da abin da ya tsara. Wa القيامة يكون عليهم شهيدا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa in min kitabi, ai wa ma min kitabi, babu wani ɗaya daga cikin Yahudu da Nasara, illa la yu'minan bihi face sai sun yi imani da annabi Isa alaihi salam, abla mautihi tun gabanin mutuwarsa. An gane ko? Wasu kuma malamai suka ce, babu ɗaya daga cikin wani mutum daga cikin yahudawa da nasarawa sai sun yi imani da ahlul kitabin da yayi imani da annabi isa alaihi salam abula mauti tun gabanin mutuwarsa amma zance na farko shi malamai suka fi ɗauka an gane ko wa yawmal qiyamati sannan kuma ranar tashin alqiyama yakunu alaihim shahida ay yakunu isa shahidan alaihim annabi isa zai kasance shaida ne ga mutanansa kasan kowane annabi zai kasance shaida ga nasa mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa Allah yake ce masa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida kaga hari zai kasance ya rasulullah ranar da zamu zo da kai kana mai ba da shaida akan akan mutanen nan naka kuma ranar da zamu zo da dukkan wani annabi ya bada shaida akan nasa mutanen to shi ma annabi Isa zai bada shaida akan nasa mutanen Allah zai tsere shi a gaban filin alkiyama kowa yana kallon annabi isa ran Allah zai ce masa ya isa a an ta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah malamai suka ce wa qad qur'ida wa qad qur'ida lokacin jikinsa yana rawan jiki annabi isa alaihi salam yana jin tsoro kar ku manta annabi isa annabi annabi isa mursali ne annabi isa ulul azami ne annabi isa kalmar Allah ne da me kun fayakun amma ran tashin alkiyama Allah zai kira shi saboda an ce shi Allah ne shi ba ba shi yace a cewa kansa shi Allah bane kuma shi bai taba cewa a bauta masa ba ko ya ta faɗa amma ran tashin alkiyama Allah zai Allah zai kira shi bainal khalaiqi gabaki daya a tsakanin halittu gabaki daya za a kira shi a tambaye shi kai ne kace wa mutane kai Allah ne kai da mahaifiyarka ya qala subhanaka ma yakunu li ko ma yakunu liya أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إذا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أي فلما رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم fa innahum ibadu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah Allah sai Allah zai karbi magana. Allah zai ce qala Allahu hadha yawma ko yawmu yanfa'u sadiqina sirquhum tace lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada Allah ka ya anhum wa radu zalikal sai saura aya daya sai ka kai sura kenan ina fata an fahimta lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihi gade ko Allah fa ba kaji manyan gwanaye shikenan kaga annabi Isa ya wanke kansa a gaban halittu baki daya Allah zai ce kun ji abin da yace shi bai ce a bauta masa ba shi bai ce shi Allah bane shi bai ce kaza bane ina waɗanda suka bauta wa annabi Isa ga sunan gabaki daya sun taru Yahudawa nan da Nasarawa Allah zai ce duk akwashe su akai cutar jahannama wa kuntu alaihim shahidan yanzu anan ya bada shaida a kansu ina fata an fahimta annabi isa ya yi shaida a kan kuma ya wanke kansa da kansa shi ba shi yake a bauta masa ba haka nan duk wani wanda aka bauta wa anan gidan duniya Allah zai tsaye da shi a gabansa wallahi ko kai ne ko su ne ni kan Allah yake kiyaye ina fata an fahimta kowane ne mutum wallahi sai Allah ya tsaye da shi a gabansa yace kai ne kace a bauta maka idan yace eh sai a haɗa shi da shi da waɗanda suka bauta masa ina fata an fahimta a cikin mari a cikin mari maruruwa irin na jahannama yace ce a'a ya Allah ni ban san ma ana bauta mun ba sai ya Allah ban yi umarni a bauta mun ba shikenan da aka ya aka yaye baka sani ba bayan ana bauta maka ya Allah ni ban taba majin ban wallahi ban sani ba ya Allah sarki ya tabbata gare ka ya Allah ni wannan al'amari na mutane ban san shi ba subhanaka ya Allah sarki ya tabbata Allah ya ce to shikenan ka wanke kanka wannan kuraka shi gidan aljanna ko kuma fa wa yake ku bauta wancan shi yanzu ya wanke kansa A mun ga ya dace mu bauta masa da ya Allah wallahi mai falala ne mai girma ne ai shine kaza shine kaza yanzu kaman wala ya gusa wa ya uqa wa nasara baya akwai guda biyu menene guda biyu akwai guda so guda biyar ne baba Aluba, a cikin sautu nuhin alaihi salam salihan mutane ne salihan mutane ne ah wuddan da suwa'a da ya gusa da ya oka da nasara wayannan manyan salihan bayi ne ba gumaka bane bayan sun bauta wa Allah sun bi Allah sun yi kaza sun yi hidima ga addini da da su rasu shedan sai zo shine sai ya abun nan insu shedan shine sai ya musu magana an gane ku sai wa ƴaƴan su magana cewa wannan ai mutanen kirki ne kada ku ta jikokin su haka jikokin jikokin haka sai shaidan sai ya sa banda jikokin wa'ancan na kirkin ƴaƴan jikokin da ƴaƴan jikokin sai ya sa ku sassaƙa mutum mutumi irin na kakanninku na farko don kada a manta da tarihinsu bayan iyayen ƴaƴansa sun mutu ƴaƴan waɗancan na kirkin da jikokinsu sun mutu shaidan sai ya lalabo ce waɗannan ai waɗannan su ne allolin iyayenku na farko da kuke ganin su ana kula da su innan to su ne manyan allolin na haka kuma ku rinka kula da su ya za mu kula da su kun dan musu dan sujjada haka ta inhina'i in ka dan sun koyar da kanka haka ka dan sun kuya haka ga mutum ka masa me ka sujjada a cikin littafi wasiqatul ikhwan na dan hodiyo ce wa in inhina'ir ra'si inda tahiyyati haramun ce ko ka dan sun koyar da kai yayin gaisuwa ga mutum ce haramun dan hodiyo ne faɗa ba ni na faɗa ba dan hodiyo kuma an san mujaddadi ne na islam mujaddadi ne bayan sa sai shek Abubakar mahamud Gumi shi ma mujaddadi ne tsakanin su kusan shekara ɗari ne ina fata an fahimta to nan gama za a samu wani mujaddadin ko a Najeriya ko a Afirka ko a sassan duniya dole sai ya fita mujaddadi sai ya fita to kaga kenan wannan kenan sujjada haramun ne menene sujjada din sun kuyawa haka da ake haramun ne to shikenan sai ya sa musu wannan kaga kenan asalin wa'annan mutane ai mutanen kirki ne amma shi dan sai ya mere su menene abin bauta to su ɗan tashin alkiyama ire-iren su za su ya Allah mu wasu ala bauta mana ba za su wanke kansu a ce wannan duk kai su gidan aljanna amma wanda ya sani ana bauta masa ana masa hidima ana buga fassa ana siyarwa nashi ana hidima ana kaza ana kaza ana ketare iya kuma bai hana ba kuma zai iya hanawa ya hanawa to wannan da irinsa Allah yake magana ubangiji Allah ka kare mu mu mun san anan bamu da irin waɗannan abubuwa mutum ya san ana bauta masa ya bari a bauta masa kai bamu da irin wannan anan ina fata an fahimta wannan suna can a sauran kasashen duniya in akwai anan mutanen mu za su ba za su bari abota musu ba a mutanen mu za su bari abota musu ba dan zan kanta alqur'ani da hadisai ba kankari ba ina fata an fahimta mutum da hankalinsa da bayansa ai ba zai bari abota musu ba in an bauta akwai matsala kenan shine Allah ce wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida an tashin alkiyama kuma zai kasance shaida ne akan mutanansa sai Allah sai ce fa bi وفي ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Fabi zulmin, sabida wannan zalimci da Yahudawa suka yi, mana fabi zulmin, wannan zalimci min allazina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne Allah ta ce haramna alaihim tayyibatin sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa ga baki ɗaya uhillat lahum waɗanda muka halatta musu shi su ci a da can sai muka haramta musu muka ce yanzu kada su dama su ci gaba ki ina fata an fahimta daɗaɗan abubuwa wani abu na jikin dabba mai ɗan maiƙo maiƙo mai ɗan daɗi daɗi duk Allah gaba ki da sai ce daga yau an haramta musu wa alal ladina hadu haramna kulli الظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما هملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم قالت ذلك ذلك دي جزيناهم ببغيه وإنا لصادقون جدا خدو ina fata an fahimta abinda Allah ya faɗa kenan Allah ce mun haranta wa Yahudawa gabaki ɗaya dadadan abubuwa muka ce kada su yadda su ƙara cin duk wani abun da yake da ma'abota ma'abocin yi fa farci duk abin da yake da farce kada su ci tsuntsaye an haramta musu wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma dabbobi kuma da raƙuma da shanaye da ƙananan dabbobi an haramta musu su ci kitsan nasu kitse irin kaki da innan ya ka soya akwai kaki da ai to an haramta kada su ƙara cin wannan illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abin da ya dan makale a gadan bayan su awil hawaya ko kuma a jikin uwar hanjinsu au makasala da bi'azim ko kuma abin da ɗan cuɗanya da ƙasusuwan dabbobin na daga mai ta wannan za su iya ci Allah ce zalika kaga wannan hukunci da muka yi musu jazainahum sakamako ne bi bagayihim saboda zalincin da suka yi mana inji Allah Allah kuma dan ya tabbatar da mana cewa inna musu Allah la sadiqun wallahi gaskiya muke yi kai Allah ya isa rantsa maka har Allah ya rantsu akan Yahudawa wayannan mutane malan takaddaran mutane ka Allah karfa mana asiri Allah ce wa inna la sadiqun sai Allah sai ce na'am min allazina hadu wadanda suka ce su innan yahudawa ne Allah ce haramna alaihim tayyibatin mun haramta musu dadanan abubuwa uhillat lahum wadanda muka halatta musu tun farko sannan kuma Allah sai ce wa bisaddihim da kuma toshewarsu kasira da yawa ma'ana da toshewarsu ga mutane kasiran da yawa an lahi ga barin gane addinin Allah sun toshe mutane da yawa ga barin gane addinin Allah wa bisaddihim an lahi kasira da toshewarsu da yawa sun toshe mutane ga barin ma'ana sun toshe mutane da yawa masu ɗimbin yawa an lahi ga barin gane addinin Allah sai Allah sai ya وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما Ubangiji ya ce bayan wannan kuma wa akhazihimur riba da kuma sabida cinsu ko sabida karɓarsu ga kuɗin interest shine kuɗin riba an gane ko mun ƙara haramta musu abubuwa ne wa aka zihimin riba saboda karɓansu ga kuɗin riba shine kuɗin ruwa suna karɓan kuɗin ruwa sun ƙi hannuwa akan kuɗin ruwa an musu wa'azi an musu wa'azi sun ƙi ji Allah ce wa qadnuhu anhu gashi kuwa haƙiƙa mun hane su ga cin kuɗin ruwa in nan tun farko a cikin ataura mun hana su a cikin linjila ma mun hana su a cikin zabura ma mun hana su da duk an hana wa'annan abubuwa sannan wa akalihim kuma da cin da suke yi ma'ana kuma sabida sababi da cin da suke yi amwalan nasu dukiyoyin mutane bilbaɗil da ƙarya shine da rashawa kenan yahudawa kenan suna cin kuɗin interest da gangan Allah ya riga ya hana su tun a taura da linjila da zabura sun iya hannuwa sannan kuma suna cin kuɗaɗen mutane wajen rashawa an san rashawa ko interest manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu rashi wal murtashiya Allah ya la'anci wanda yake ba da kuɗin ruwa da wanda yake karɓan kuɗin ruwa wanda yake bayarwa da wanda yake karɓa ubangiji Allah ka kare mu sai ga Najeriya yanzu ta zama abin da ta zama sai da Allah ya Allah ka mana gawara Allah ka yaje mana ba haka bane lalle amma mu kiyaye wannan hadisin kar mutum yayi garajen ba da kuɗin ruwa ga wani abu da sauransu ubangiji Allah ka mana gafara to ubangiji sai ya ce wa akalihim amwalan nas bil ba'il da cin ma'ana sababi da cin su ma'ana sababi da cin dukiyoyin mutane da suke yi bil da ƙarya shine kuɗin rashawa A nan malamai suka ce kamar galibi wajen alƙalanci yahudawa ne suke cin kuɗin rashawa wajen alƙalanci yanzu idan ba yahudi kaje kana da shari'a sai kace ga dan wannan ka san faran ka ni ne ban da gaskiya shari'an nan gaskiya kaji kaji kaji yadda akai eh kuɗin nan nasa ne amma na kudin suna da yawa ne ni kuma da ya bani sai na sa sunana in ya banda kai ajiya sai na sa sunana in ya banda kai ajiya yau kudin ya kai trillion biyu ni kuma gaskiya ba zan iya bashi ba ka san billion sau billion kenan trillion ɗaya to har sau biyu ce ni kuma zan iya bashi ba to yanzu ya za a yi can haran kai da ai ba kuma za baka dan ina fata an fahimta sai su shirya da alƙali kaga wannan mai kiyana ke kiransa rashawa ne kenan yanzu ne ire-irensa da yawa suna nan da yawa ba za su irgu ba wanda za a bashi dukiyar wani kai banki ko ka kai ne ko kai a ajiye kawai sai ya kwanta a kai wata na turasa wato hibbun almala shike ya zauna akan kudin sai lahira wani ma yana kallon lahira ma kamar ma ba za a je ta ba to duk wannan shirin yahudawa ne yau da gobe yau da gobe suka dasa mu ma a cikin zukatanmu yanzu za mu iya ba wa mutum rashawa alƙali ne wani ne ya kama ka wanda yake da faɗa a ji a ƙasa dan kare kai ka kuma kai ne marasa kai ne mara gaskiya ka sani a ce a ah, kaza wallahi da Allah mara shakuna kuɗin daidaita wai ku shakuna kuɗin daidaita kenan sai ku shakuna ko su kuɗin daidaita kenan sai rabu da kai ina fata an fahimta duk ana samun irin waɗannan matsaloli wannan babban matsala ce idan baka da gaskiya baka da gaskiya ka je ka yi bayani gaskiya ka kawai sai ta kubutar da kai ina fata an fahimta idan ana wannan adalci zai dawo a ƙasan nan gabaki ɗaya ƙasa za ta waye gari albarka zai dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi al'adalu in dama amara wa zulmu in dama dammara in ji manzon Allah Yake adalci in yi goma a ƙasa raya ƙasa yake wallahi da aka yi ruwa kaɗan ba a ankara ba sai ga amfanin gona ya tashi kowa ya amfana kowa ya zama mai kuɗi kowa ya samu kayan abinci a gidansa to da ba za ka yi menene goraye sun samu abin da za su yi aure tuzuran nan duk sun samu damar yin aure ina fata an fahimta sai ga kowa shikenan lafiyarsa kalau amma zalunci in yi da goma ƙasa yayi yawa to shi kuma rushe ƙasa yake kaga gashi a gabanin su ta ƙoƙari a kai abinci nan a raba, a kai wani da wani kudi a basu a kai waɗannan tufafi da kayan abinci da kuɗi a je can an yi addu'a a can an yi menene a can amma saboda zalunci da ake a ƙasa a ƙarƙashin ƙasa sai yake ta rushe ƙasan yake ta rushe ƙasan dama Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab Allah ce ku ji tsoron azaba ko uquba ta Allah in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka jawo musiba ita kadai ba a za ta shafi kowa da kowa ne wanda ba bai san hawa bai san sauka ba yana zaune a gida abin zai shafi shi yanzu abin da ya faru a ƙasar nan bai shafi kowa ba dan Allah akwai wanda bai shafa ba duk wanda yake zaune a wa'annan bangarori wanda abin kowa da kowa abin ya shafe shi kaga amma dukkan mutane ne kowa jawo shi ba dukkan mutane ne kasa ne amma sun hada da amma gaba ki daya ubangiji to Allah ka kare mu to lalle ne mu kiyaye cin kudin ruwa mu kiyaye ƙarya wajen kasuwanci mu kiyaye ƙara riba ta haram mu kiyaye ƙara riba ninkin baninki wajen ganin wani bai sani ba kana babbatar shi a zo a tambaye ka ainihin abin fa naira ɗari da hamsin ne sai ka ga mutum kawai zai ɓata rai wala naira ɗari shida ne ɗari shida eh wannan ma dan kai ne me faɗa a cikin sai ka ɓata rai in Allah ya rabon ka ne za a saya kawai kaga mutum alamar sa wani bagira da bagira wani dan joro-joro ne haka wani dan fil wani haka haka ne kakannin mu kakannin mu kawai shike sai kawo kansa <laughs> ina wata an fahimta yau daga da kai fillo naira ɗari shida da hamsin ne ko siya ko bari Yace ce gaskiya na wani abin naira ɗari ne daga da na ka ɗari shi kuma ana kallon ka masa me kamar abinci kamar sanyi sai ya cire ya baka ran sai sun alƙiyama za ka biya shi duk da cewa malamai suka ce kasuwanci fifikon wayo ne amma wallahi akwai riba da take zama ba ta halal ba idan riba ta yi yawa haddaran tsarin a ciki Allah yana cire albarkar kasuwa a cikin irin wannan kasuwanci ka zama mai magana ɗaya kalamu wahid kawai kuɗin kaya na kaza ne ko saya ko bari ya ma eh sai bai ma ba shikenan sai an jima in mutum ya juya zai tafi kar ce ah, a malam zo mana zo mana a kai mai sayan in kana da tunani kar ka zo cutan ka zai zaka ji ce to ba kuma saboda kai ne dan kai ne to a dan kai ne ai na ka sani ka cuce ni kenan ina mata an fahimta ubangiji Allah ka kare mu to duk wannan sharrin yahudawa ne suka kawo shi nan da can ba mu da shi yanzu ma Allah ka yaye mana an gane ko wa akhdhihim riba Allah ta sad ma'ana sababi da cin su ga kudin ruwa wa qadnuhu anhu gaji kuwa hakika an hana su cin wannan kudin wa akalihim kuma sababi da cin su amwalan nasu dukiyoyin mutane bil da ƙarya shine rashawa kenan Allah ce tunda sun dainawa. wa atadna mu kuma mun tanadi azaban alima azaba mai radadi lil kafirin minhum ga dukkan wanda ya kafirce daga cikin su duk wanda ya kafirce daga cikin su mun masa tanadin azaba ranar gobe alkiyama zai shiga cikin wutar jahannama kai tsaye inji ubangiji ina fata an fahimta za mu tsaya kan wannan gabar aya insha Allah gobe sai mu tashi laqinir rasikhuna mu ji matabbata wajen sani su kuma ya suke an ina fata an fahimta Wani ji Allah ka kai mu rai da lafiya amin ya rabbal alamin نعم بسم الله يعني بسم الله نعم بسم الله da mutum ne ya ana wani ne yi bai halatta ba bai halatta ba ya je ya sallar isharsa daban sannan ya zo ya tarawihinsa daban ya yi kuma shafa'i da wutararsa daban wallahu a'alam النبي إساء عليه السلام زيداو إن شاء الله الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون إنه فتأم فهمتها wannan ayar ma wa in min ahli kitabi illa la yu'minan bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida annabi isa zai dawo in ya dawo ma'ana malamai ne suka yi muhawara suka bashi shi daraja guda biyu yake da darajar annabta da kuma sahabbantaka shi annabi annabi kuma shi ulul azumi ne kaga ya fi dukkan annabawa kenan su biyar ne dama yana cikin biyar din to kuma tunda ya ga annabi ya yi imani da annabi yanzu ya samu falala na sahabbantaka to tun da shi yana da matsayin annabta yanzu kuma idan ya dawo a zamanin annabi yanzu ya fifici dukan wasu sahabbai kenan nan tashin alkiyama in an tashi zai tashi ne a matsayin sa na annabi a cikin mutanansa ne Allah ce zai bada shaida akan mutanansa manzon Allah ma zai bada shaida akan nasa mutanen ina fata ka fanke ni dan a duniya ake amma alkiyama shi annabi ne mai zaman kansa qawlul azami yadda za ka gane annabi ne mai zaman kansa za a zo wajen annabi adamu ya ce ku je wajen farkon manzanni ne annabi nuhu ya ce ba zan iya ba ku je annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba ku je annabi musa ba zan iya ba sai ce ku je wa annabi isa alaihi salam ina fata an fahimta da sahabi ne ba za a zo shi ba shi annabi ne mai zaman kansa a filin mahashar za a zo wajen sai ce ni ma ba zan iya ba ni da mutane suka ce ni da mahaifiyata alloli ne Ya ce ku je wajen fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ana zuwa wajensa ko tantama babu yace ana laha ana laha wannan dama rana ta ce lokaci na ne eh zai mahadi kuma sallah a nan gidan duniya shi annabi Isa alaihi salam haka yake zamu karanta insha Allah a karatun insha Allah na fata an fahimta shi kenan kuma sai a yi komai da komai sai kowa kuma sai a masa hisabi sai kowa ɗan aljanna je aljanna dan wuta ya je wuta wallahu a'lam Thank you. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa na daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka bamu mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين كما رد مكسابة من يوم أنا الدعاء الله كذلك أمالا درهما Allah ka ji ɗan dukan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ubangiji Allah ka musu gafara mu muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا أرحم الراحمين jama'a kanta ya idza ja kafa da kamar yadda saba masu roƙon addu'a ubangiji Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah 'Yan kasuwan mu Allah ka tsare kasuwannin Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya Allah ka kai su lafiya ka damar da su lafiya majinyata na gida da na asibiti Allah ka kara mana lafiya da masu tafiya da shi a Allah ka kara mana lafiya ya Allah almajirai ba su ne haddan alqur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani Allah ka bamu mai albarka ya Allah Allah ka bamu karatu mai albarka Allah ka bamu karatu da za mu yi aiki da shi mu yi musulunci aiki da shi ya Allah masu jarrabawa Allah ka sa kowa ci jarrabawa na kwarai Allah ka sa yi musulunci aiki da abin da yake rubutawa ya Allah da wanda aka rubuta da wanda za a rubuta nan gaba duk Allah ka sa ya amfane mu kuma mu yi musulunci aiki da shi ya Allah ya Allah samari da ƴan mata Allah ka ba su abokan aure na kirki haka nan zawarawa da tuzurai Allah ka ba su abokan aure na kirki Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka sauƙaƙar da kayan masarufi a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ba mu kayan masarufi su sauƙi ya Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka saukar da albarka a wannan ƙasa tamu mai albarka ya ubangiji shi ya shugabanninmu Allah ka ƙara musu tausayin talakawa Allah ka daidaita mana su akan sunnar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamman mai martaba mai martaba shi Borno ya aiko addu'a ta musamman masashi a cikin addu'a Allah ka ƙara masa lafiya sannan Allah ka daidaita shi akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan ma'aikatanmu da gwamnanmu da sauran malamanmu gabaki da Allah ka kare mana su ya ubangiji masu da'awa a cikin wannan gari na Borno ya ubangiji Allah ka kare mana su ka kare mu gabaki da kariyarka ya Allah wanda bai gane sunna ba Allah ka ganar da shi sunna wanda ya gane sunna Allah ka tabbatar da dagadgan mu akan sunna ya Allah duk abin da muke na daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure ya ubangiji ka yafe mana kuskuren mu ya Allah ka dawo da mu kan daidai ya Allah Allah ka dawo da mu kan shiriya daidai na daidai ya ubangiji ya ubangiji ka ajiye kafafuwanmu da diga digadiganmu akan tafarkin Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗaya mu yi tawassuli yadda muke taruwa a nan, Allah ka tara mu a gidan aljanna na Firdausi mun kanta idza ja kafa ɗaya Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والبخل والجبن والخوف والحسد والسهر والحم والغم ونعوذ بك من الجهل والكسل والنسيان والإهانة ونعوذ بك من شر الإنس والجن ونعوذ بك من شر الإنس والجن ونعوذ بك من شر الإنس والجن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من شماتة الأعداء والهساد وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف قلوبنا بالهب والشوق والمودة والرأفة والتعرف والإيمان والإخلاص يا واحد يا ماجد يا منان يا من قوله كن فيكون يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وسبحانك اللهم وبحمدك بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين